الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا لسات زوج علي بن الحسين أيوة إن شاء الله تعالى درسنا أبو ولا متاجي حرف الباء wato harafin wato ba wato zai kama na bai su tuka wanda karshen su harafin ba ne rawi na baitin ba ne malaita yuhawwilu yuhawwalu an qaribin min kusurin ila qusurin مزخرفة إلى بيت التراب ويسلم فيه محجورا وحيدا أحاط به شهوب الاقتراب وحول الحشر أبطأ amrin أمر إذا دعي ابن آدم kitabi وألقى كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب لقد آن التزوج إن أقلنا وأخذ الحظ من باب الشباب يحول وتشيم تلكنا ولا هذا قدر متى زي متو زي قاري عن الدنيا يقوم الآخرة وسيما ليس يحول لا أجويا شيء a kaurar da shi an tsaribin a nan kusa ba da jimawa ba min kusurin daga manya-manyan gidaje muzakrafatin abun kawatawa ila baiti turabi zuwa ga gidan turba wato shi dan adam ko yau ya zo duniya ya sani cewa nan kusa kuma ba da jimawa ba za a sa shi a cikin turba shi ne kabari kuma ko da yana cikin manya-manyan gidaje anan ya ce kusur kusur jam'u qasri ne al babban gida ake cewa qasr kamar yin gidajen sarakuna manya manyan gidajen sarakuna suna ake ce musu kusur to ma'ana kenan idan wanda yake babban gida benaye manya manyan gidaje shi ma an cire shi daga wannan gidan an je an tona kasa an sa shi a cikin kabarinsa to ballantana kuma wanda dama gida gidan ta yake ko kuma a kananan gidaje to za ka ma'anarsa kenan duk inda kake mutuwa za ta je ta ɗauke ka aina ma ta kunu yuzurikumul mautu wa law kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta same ku ta ɗauke ku ko da kuna cikin gidaje abun Mun manya manyan gidaje da ake ke musu kusur kamar asarul imarat na na abu na united emirates arab wanda babu wani gidan sarauta da na sani a duniya wanda ya fi shi girma to ko a wannan gidan mutum yake wata nan za a bi da shi a kai shi ne cikin gida na turba wato za a kai shi abun nan a kabarin to bannan tana a ce gidan da bai kai eh, bai kai wannan ba kuma gidan ko da an kawata shi muzakkarafa duk yanda aka kawata shi karshen ta ne za ka tafi ne cikin alfan ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تصير إلى القبر Dole za كنت في kabarin. ko shekara nawa wato ainihin za ka to dama ita rayuwar duniya gaba ɗayanta ba ta ƙarewa ma duniyan ba ta taƙi sai duniyan ta ɗau azo gaba ɗaya sai an gina nan in ka lura kullum ci gaba ake hatta mu da bamu ci gaban ba ma in ka lura akwai ci gaba da waye da gidansa yake da tayar yanzu kusan duk wanda zai gida yana tunanin tayis zai za tayis a gidansa ko a ƙasa ko a ban ɗaki ko ne waye ne da gidansa yake da kujeru a ce yana da falo da kujeru da labule manyan nan sai wani da wani. amma yanzu kuma har talakawa ma suka yi to malantana in ka koma kuma kasashen da suka ci gaba kasashen turai da na larabawa kaga su sun dade da wannan da wannan adodi to haka duniyar za ta yi ta kawa ta yi ta kawa a ƙarshe kuma sai ta zo ta ƙare sai ta gama ɗaukan adon gaba ɗaya sai ubangiji ta ya tare ita kamar yadda Allah ta ya ce masalul hayatin duniya كماء أنزلناه من السماء فاختلل به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حفيدا كأن تغنى بالأمر misali rayuwar duniya kamar aiwa ne wannan ruwan ta kuɗa da tsirran ƙasa kaga ƙasa ta yi kyau ko ina ka zagaya da damuna sai ka ga tsiro yana baka sha'awa bayan tsiron ya gama haduwa ya banya ta haɗu sai masifa ta sauka wannan tsiron ba ya nuna ba ne wani ba yi iska mai zafi shi nan sai kaga ta bushe ta zama karmami kamar ma ba ita bane biya to haka duniya sai ta gama ɗaukar ado sai ta ta tashi ba shi nan sai a nemi tare to idan ma duniyan ba ta tashi maka ba to kai za ka tashi mata ne in kwanan ka ya kare za ka tashi ka tafi ka bar da adonta da komai din kana ji kana gani za ka fita dole za ka bar wannan adon a ɗauke ka a kai ka kabarin a ɗauke ka a kai ka kabarin ka idan mutuwan ta zo duk kaucewanka ba ka yi saka kauce masa waje a saka su mawuti bil haq zalika ma kunta minhu tahi saboda haka mutuwa abin nan ma gajin mutuwa ya zo shine abin da kake kaucewa kuma ba da ma ka kauce masa saboda haka kana ji kana gani kar ka ɗauka in ka mutu wai baka san lokacin da za a fidda kai daga kabarin ka ba ka san daga gidan ka ba san manzala ta kuma ya ce ku yi gaggawa wajen fitar da gawa ku kai ta kabari idan alkhairi ne ita kuna in ta alkhairi ne ta kirki ne fa in ta ku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilay wa in ta takun ghayra zalika fa sharrun tad'unaha ariqabikum idan ta gari ne alkhairi kuke kai ta zuwa gare shi idan ta sharri ne kuma kuna kauda sharri daga wuyayen wani hadisi ya ce idan aka ɗauki gawar in ta gari ne sai ka nika cewa kaddimuni kaddimuni ku ne ba kwaki ku yi maza maza ku kai ni kabari na ku yi maza maza saboda kabarin ya fi gidansa da zai bari ku yi maza maza mutum da zai ji zai fashe su ma idan kuma gawan ba ta gari ba ne za ta nika cewa ina aina tuqaddimuna ni ina za ku kai ni ina wayo Allah ya shiga ku ina za a kai yana juyayin inda ya san inda za a kai shi ya san an ɗauke shi daga gidansa za a kai shi wani wuri sai dinga kukan wannan abu to kun shekara nawa za ka wani abu da ya faru da shi za ce an karibi a nan kusa kusa za a yi maka wani kuma mutuwa sai dai ka zama kana cikin shirin ta takar yi min zikiri halin lalla ka yi wace ka yi wace tina ta ya zama koyaushe kana shi wa abu zuwa baka hatta ya ce ka yafi ka bauta wa ubangijinka har yaki ne ya zo maka ita mutuwa to da haka dole ka zama kana shiri shi yasa abin nan Hassan al ya ce wa alimtu annal al-mauta ni fa adatu liqa illa abin da yasa nake da zuhudu a duniya na san mutuwa tana kira ni shi yasa nake mata tanadi don haɗuwa da shi an tambaye shi ne ma sirru zuhuduka ma sirru fi duniya wai wani sirri ne yasa kake zuhudu kake gudun duniya yace abu ne guda ku alimtu anna amali lan yaquma bihi ghairi aiki na na san wanda Allah aikin da Allah wajen samin ba wanda zai nufe ni akwai wanda zai maka sallah akwai wanda zai maka azumi babu ko wani yayi ma a maimakon ka ba kai yi wa ba to da ka duk abin da Allah wajen sa maka dole sai ka yi shi yace sai na fashtagaltu bi sai na shagala da shi wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahitu an uqabilahu bil ma'siyah na san duk inda nake Allah yana kallo na sai na ji kunyan in hadu da shi da sabon Allah sai na daina saba wa Allah don ko ina Allah yana haɗu da ni yana kallo na sai zan haɗu da shi ina saba wa Allah sai na ji kunyan Allah na daina saba wa Allah wa alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma anna qalbi lahu na san arziki na babu wanda ya isa kwace min shi arzikin da Allah ya kaddara mini a nan duniya zan yi ba yanda za a arzikin ya tashi daga wuri na tafi wani wuri ko dai zo wuri na ya kauce bai sani ba ya tafi wani wuri ba zai yi ba dole sai na same shi yace to sai nan ne su a wajen neman arziki na samu ne kuwa saboda na sa arziki na yana nema na kamar yadda ajali na ke nema na ko fi da na hudun ya ce wa to annan mota yan ni ba da tu liqa'illah na san mutuwa tana jira tana jira na sai dai shirin haduwa da Allah to ka zama ko shi kana cikin shiri musta'in kana cikin shirin haduwa da ubangiji ta to kai maganin mutuwa wannan shine maganin mutuwa shi kana cikin shirin ka ka kaurace sabon Allah kana bautar Allah subhanahu wataala to ko mutuwan ta zo ma shi ta ga dama ma ta zo baka da wani matsala mala yake fa yusdamu fihi mahduran wahidan hada bihi shuhuhu al-iqtirab fa yusdamu za a nika shi fihi a cikin kabarin naka shi wanda ya rayu mahduran abun kauracewa kowa zai dare kuma ana sawa kabari aka bunne kowa sai watsa wajen kuma wahidan shi kadai ba za a hada shi da wani ba sannan a hada bihi shuhubul iqtirabi ku cire hamzan nan kuskure ne shuhubul iqtirabi wato tagayyara na bakunta a hada bihi sai kewaye shi idan mutum ya tafiya da irin tafiyar kafa ta ratsa jeji da kore da waye in mutum ya zo a galabai zai zo to haka shi ma zai zo yana galabai ta kabari to da haka wannan galabai kan sai ta ke kewaye shi shine shuhu at-taghayyur min launin ila ila launin akhar ko ila launin aswa ka canja daga wannan launin ka koma nan kuma mutum yana da ɗan kiba haka sai dai wani yi wata tafiya ya sha wala sai zo a rani to shi ne shuhu ke ta haka mutum za a jefa sha kabarin sa duk ya ta gayyara ya shiga wani hali ya shiga sai da yi ko yusa mu fihi mahjuran za a miƙa shi yana abun kauracewa idan mutum aka kai shi kabarinsa in aka bunne shi za ka ga kaf mutane sun da sun bashi shi kuma wahidan shi kaɗai lokacin da za a sa shi a kabari idan an zo jefa shi babu wani wanda zai ce a haɗa su tare babu duk yadda kake son sa ba za ka ce a ɗauko a kabari ba duk yadda kake wa mutum gata in ka mutu ba zai ce zai za ku shiga kabari tare ba to shi yasa manzo Allah ta zama a cikin hadisin sai ingance ce ce abubuwa guda uku ne suke bin mutum in ya mutu guda biyu su dawo sai kuma ya zauna tare da shi maluhu wa ahluhu wa amaluhu dukiyanka za ta bi ka kana da wata alfurma na kai mai kuɗi ne sai ka kai jama'a da yawa ko kuma motocin ka ɗebi mutane abin nan dingawa, abin nan mutane masu rika gawa da sauransu sannan ga iyalanka za su bi ka ɗan uwanka kuma su rakiyar gawa ga kuma aikinka shawawa da munana amma biyu nan za su dawo da an gama bunne ka iyalanka za su dawo dukiyarka za ta dawo wa za a barka da shi shi shine ayyukanka aikinka shi kadai ne wanda za a barka da shi wato na taɓa faɗa wani wa'azi mutuwa abin tsoro ne zaman kabari abin tsoro ne idan mutum ya mutu yana da iyalai za su dinga kuka wani kamar zai sai har wani ya suma ma saboda babansa ya rasu ko mijinta ko matarka ko makamancin wannan amma tun da muke rika gawa makabarta ba mu taba ganin inda ake rike wani yana cewa shi sai ya shiga kabari tare da babansa ba saboda son da yake babansa ko wani ya ce ka za a binne ɗansa a kama riƙe shi shi dole zai shiga kabarin a binne shi da ɗansa saboda sarfa da yake yi za ko sau ɗaya ba mutu ba ko wata mata za a fitar da gawa ana riƙe ta ita sai an je an haɗa su tare ko za a binne mata miji ya ce a haɗa su kawai duniyan ma meye ne meye ne duniyan a haɗa mu kawai a binne mu a dinga kama shi ana jansa har yanzu ba mu taɓa gani ba ba wanda zai yi to kaga mahjuran wahidan kenan kai kaɗai. wannan bai bai sa abun tsoro ba abin da yake wajibi ka jara imaninka da tsoron Allah ka ba ne finka duk yanda kai mutum gata duk son ka da kake ko yake son ka bai zai yadda abun ne ko a cikin kabari ko gudawa ma mutum bai zai ba ma sai dai ta kuka kan kabari yana tura kasa yana kuka yana tura kasa ana hada itace ana maza maza a ne ka shine gatan da za a maka ne a samu a rubu da kai a rubu da gawan da za a barka ba a ji an bunne ka ba da an walakanta ka to a rubu da kai din a yi maza maza a je a bunne ka a cikin ƙasa a ƙaurace maka din shine an maka gasa so kaga wannan shi yake nuna maka duniya ba komai bane kuma ko shekara nawa ko kuma komin wato ainihin wadatan komin ka komin ka, inda aka kai wannan nan can za a kai kai kuma ƙasa ne za a kama a tura kuma kowa ya dawo sai aikin ka? amma aikin ka kam za a barka da shi idan kyawun aiki kyawun ayyuka ne za su daidai maka cewa idan munanan ayyuka ne kuma su ta tusa maka bakin ciki don kamar yadda ya zo a hadisin turmiri idan an tambaye kamar rabu ko ma dinu ko man ka waye annabinka waye ubangijinka menene addininka waye annabinka in ka amsa mai kyau to aikinka na gari zai zo ya ɗebe maka cewa sai zo da fiffan saurayi kyakkyawa mai kanshi wanda ya ka ganshi za ka yi farin ciki sai shigo kabarinka sai ka ganshi in ka ganshi kana murmushi yana maka murmushi ga ƙanshi, ga kyau sai ka ce kai wannan wani irin mutum ne wane ne kai wajahuka wajahu ne ju'u bil khair fiskanka tana zuwa da alkhairi sai sai ana amalukan salih in ne aikin ka gari. zan ɗebe maka cewa za mu zauna da kai shi ne kawai zai zai ɗebe maka cewa an tafi an barka kai kadai an gaurace maka a sai kai kana tattaunawa da ayyukanka na gari a siffan mutum saurayi matashi kyakkyawa mai iya magana mai iya hira mai ƙanshi idan ko munanan ayyukan su suka rida to mummunan mutum ne zai zo maka. wani mummunan mutum mai tsoyi mai wari in ya ganshi sai kauda idonsa kawai bare su ya mayarwa sai sai kai wani wani mutum ne kai wajahuka wajahun yaju'u bishirr fiskanka yana zuwa da sharri sai ce ana amalukan khabir ni ne mummunan aikin ka kuma zan zauna da kai har a tashin kiyama ga wari ba kyan gani ga bakakin maganganu a haka azaba kan azaba to idan kowa zai tarwatse maka sai ayyukan ka, sai ka gyara ayyukanka su zama nagari su zama nagari masu ɗebe maka cewa mutanen da ake bunne wannan kowa da irin halin su wallahi wani yana cikin ni'ima ne wani kuma yana cikin azaba to kai kokari ka zama cikin ni'ima din kabarin naka fi gidanka na duniya sannan idan a hada bihi shuhubul iqtirabi wato tagayyara na bakuntan nan bayan ka iso din fa babari ka zai ba akwai tabbayan kabari wanda ake ce masa fitnatul qabri fitina na kabari wanda manzon ya ce ku idza qubira ahadukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar nakir fa yuq'idanihi fa yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi idan mutum ya mutu aka kashi a makabarta mala'iku guda biyu za su zo masa mala'ikun nan aswadani azraqani babu irin kalan a duniya baƙaƙe ne shuɗaye ta ya baƙi da shuɗi baki ne kuma shuki ne haka za su za su su zaunar da shi a kabarinsa su tambaye shi waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka to ga wannan shi ake cewa su qabr fitinan kabari tambaya ke ma'ana jarrabawan kabari in ka haye kabarin ke zama dausayin aljanna idan ba ka yi jarraba ba kuma ya zama rami na wuta idan aka tambaye ka sai ka ce manzon abun nan Allah shine ubangiji na annabi muhammad sallallahu sama shine annabi na musulunci shine addini na sai a ce nam nawmatul arus kai bacci irin baccin ango alladhi la yuqidu illa abun nas ilayhi ba mai tada kai wanda ka fito sai amaryan ka ke kai bacci mai daɗi sannan sai ubangiji ta ala ya ga mala'iku ya ce afrishuhu min aljanna وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويأتيه من ريحها وإيدها ويطلب له في قبره مد بصره فيأتي أمسى شنكونا الجنة أسامة ريقانا الجنة سنن أبوجي مسى قوفا لدى قبر سهر الجنة sai kanshin aljanna da abinci irin mai daɗi irin na aljanna sai dinga shigo masa ta wannan kofar sai a fada ta kabari ya gani idonsa to kaga wannan ka ya shiga aljanna kenan tun a yanzu wannan shine mutum na gari kenan wanda ya tsaya ya fahimci addininsa kuma ya ji tsoron Allah a rayuwar wanda duniya ba ta rute shi to amma wanda kuma ba na gari ba ne shi kuma idan an zo aka tambaye shi mala'ikun da zo masa su zo na da su tambaye shi tambayi guda uku nan waye ubangijinka gare ce aha aha ko yana ta shi menene ka? sai wanene annabin ka ko me za ka faɗa dangane da wannan mutum ba zai iya wa sai ce kai sami tun na sai kuru na shi a fakultu ni ma na ji ana faɗa wani abu ne a duniya na faɗa ni ban sani ba ba zai iya ba da amsa ba saboda ayyukan sa muna nan a lokacin kuma da yaku za su turke shi da guduma da ƙarfi ko ne abu yana jin ƙaran abu wannan mutum da ajiyar da za su za su faɗi su sannan sai a cewa wa mala'ikun afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari fa yatihi min harriha wa samumiha fa yudayyaqu alayhi fi qabrihi ta taqrifa abala'u a masa shimfuda na wutar jahannama a sa masa rigar wutar jahannama a buɗe masa ƙofa da kabarin sa har wutar jahannama tururi da zafin wutar jahannama ya dinga shigo masa kabarin sa a kunta ta kabarin a matsayi sai haka karin sa ya sa wannan bangare da wannan nan ya dawo to kaga wannan shine wanda rayuwarsa ba ta yi kyau ba wannan shine yake biyo bayan mutuwa shine yake biyo bayan mutuwa al-mautu babun wa kullu an-nas dakhiluhu falaysa shi'riya ba'da al-bab maddaru mutuwa kofa ne kowa zai shige ta amma matsalan in ka shiga kofan wani gidan za shiga gidan aljanna ko wuta kabarin dautai ne na aljanna ko rami ne na wuta sai ce la dara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha bai da wani gida ta wanda ya gina a duniya in ka gina shi da kyau ma dalla da wanda ya shiga gida in baka gina shi da kyau ba ka tabe to da ka anan duniya ne ake neman lahira anan duniya ake neman wayannan abubuwan su ne za su faru da mutum azaba bayan fitinan kabarin ga azaba na kabari wanda manzala kuma ya ce walau da Allah ta dafanu da da'autu Allah an yusmi akum allazi asma min azabil qabr ba don kada ku ji kunne yan uwan ku ba sai roki Allah ya jiyar da ku abin da nake ji na azaban kabari amma idan da mutum yana ji ba zai daidai to na rane bunne dan sa ba to sai zo mu ba ma ji me ake faɗa wannan ita ce duniya to bayan an sa ka a kabarin kuma akwai rikici kuma na tashin alkiyama shi ne ma da yake wa haulul hashri afza'u kullu amrin afza'u kulli amrin idza du'iya ibn adam alayhi salam wa haulul hashri tsoro na tashin alkiyama afza'u kulli amrin shine mafi girman munin kowane abu nan ce abu afza ga girma ga muni amrun fazi' al'amari mai muni mai girma mai ban tsoro to tashin alkiyama tsorace tsorace na tashin alkiyama su suka fi kowane abu birkitar da mutum da tashi da shiga tashin hankali ibn qudama ya ne tashi a hawalin qiyam ta al-qurtubi kai akwa yace wa hawla ashra afdau kulli amrin idza du'iya ibn adam lil hisabi in an kira dan adam don hisabi aka ce an kira ka ka zo a maka hisabi don hisabi dole ne inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum ka koma zuwa ga Allah ya maka hisabi to lokacin da za a kira ka a ce ka zo a maka hisabi to babu tashin hankalin da ya kai wannan ari ma ce ma minkum min ahli illa sayukallimu laysa bainahu wa bainahu tarjuma فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر ذاك الله زي ما قلنا لكي يسعيد كيرانا القيامة فدوب دامنك أيوكا فهبنك أيوكا فمونا نار شاورا gabanka kuma wuta ne sannan za a maka intabiyu kuma za a maka tambayoyi ga wuta a gabanka manzo kuma ya ce ka ji tsoron ka kare kanka daga wuta ko da sadaka ne da barin dibino to da haka bala'in zai kai bala'i to nan tsorace tsoracen su suke bin dan adam kana barin duniya daga wannan sai wannan ne daga wannan sai wannan ga na kabari ga na kiyama wani ce amma wallahi law alimal anamu لما خلقوا لما هجأوا وناموا وقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد علمت أناس وصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكاد أيقاظ الرقاب yace da mutum ya san abin da سيدي halitta shi saboda shi ba zai ne? mutuwa kabari taron alkiyama ga Taube ba kai kai ka ba ka a dinga tono maka munanan ayyukan ka wanda yi a duniya dan yau mutum da fara'i ne za a bayyana su ga tsorace tsorace manya manya duka sai an bayyana maka ga hisabi ga auna ayyukan bayan idan aka zo aka aka zo hisabin ma tukun hisabi shine ware munana da kyawawa daban-daban wanda shi ake cewa hisabi a daba nan a wannan mai kyau ne a ware wannan mummuna ne yana gefe sai a zo a auna kamar yadda idan an yi zaɓe ake fardi kafin a kirga sai an ware ƙuri'un kowaye tukunna sannan a zo a kirga a gawaye ki to haka nan za a maka wannan shi ake cewa hisabi ranar alkiyama dama kyan ayyukanka da munana duk an rubuta sai a ware munana gefe kyawawa gefe sannan kuma sai a zo a kafa sikeli sikeli za a auna a ga wanne ne ya nauyi shi ba kirge ba ne nauyi ne wanne ya fi nauyi ونضع الموازين القسط ليوم in فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا Haka nan za a kakkafa sikeli kana ji kana gani ba tashin hankali ya same ka za a auna ka ayyukanka ka san kuma ka haye ko ba za ka haye ba sai kai tunanin wannan tafakka yau matakin laha fardan wa qad nusiba al-mawazin al-qisas wa hutikat as-sutur an al-ma'asi wa jaa adh-dhanbu mahshuf al-qital kai kade zaka zo an kafa wannan cikin ga zunubin ka ya zo ko riga bai da firara haka zunuban suke zuwa wannan ya zo wannan kai kade duk wani kariya wani a duniya an zuzzuba kai laifi wani bai sani ba duk wannan ya wuce a zo a auna kuma wannan tashin hankali ya ishe ga tashin hankali na haye sirai za ka haye ko ba za ka haye ba ba ka sani ba za ka haye ko ba za ka haye ba dole sai ka kesa da sirai gada ce kan doron wutan jahannama kaifinta kamar takobi ta fi gashi tsiranta haka za ka haura ka haye za ka iya karisawa aljanna ko kuma daga kan gadon za ka fada cikin wutan jahannama akwai wanda za su haye akwai wanda ko ba za su haye ba akwai mai kaman istawa ido kaman walƙiya kaman gudun doki wani kuma ƙugiyon wutan janawa suna kartansa suna har ya haye dai wani kuma da sun tafko shi sai su jawo shi wutan jahannama ya fara saboda munanan ayyukan gaba wa kazar siratu yumaddu fawqa jahannami fa musallamun najin wa akharu muhmalu akwai wanda zai tsira akwai wanda za a share shi je fada cikin wutan jahannama duka wayannan suna gaban ka ga wutan nan an kawo ta a farfajin alkiyama manzala ta wasu salama ce yi ta bi jahannama yau ma la ha sab'una alfa zimamin wa ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajuruna za a ja wutan jahannama daga inda take ta da linzami dubu saba'in ko na linzami ne mala'ika dubu saba'in da yake jawo ni haka mala'iku biliyan kudu da miliyan ɗari ɗari tara za su jawo wutan jahannama suna janta har su kawo ta farfajiyar kiyama ka ganta kaga tashin hankali ya kare kawai to dole mu sai dinga tina wannan yanzu in kana tina wannan wani mai duniya kuma ni ne duniya wanda ya same ta ma ni bare wanda bai same ta to da haka duniya ba komai bane ka dinga tina irin waɗannan abubuwan kuma suna nan suna jiran ka wa kaifa sahruka wal anba'u waqi'atun amma qalilin fala tadri bima taqa'u afil jinani wa fawdil lanqiba'a lahu amil jahim wa la tuqi wa la tad'u qala al bukaa wa lan yuhanta daru'uhum fiha wa la rifatun tuqni wa la ilmu qabla al maut alimahu qad sala qawmun bi harru du'a fa ma ya zaka rabbana wannan labarin tabbaza bukaa zaka zo al qiyama a baka takaddunka amma kai zaki duk wajen na abuwa na tsorace suna nan suna jira ka ta yi za ka rafka da baka san makomar ka ba aljanna za ka tafi neman da ba ta karewa ko wutar jahannama za a jefa ka azaban da ba ta yankewa wanda wasu sun shige ta sun yi kuka sun ce wayyo Allah sun shiga uku ba a tausaya musu ba babu wani ba maganin a tausaya maka wai ka zama Allah sarki a ji tausayin ka duk wannan ba wutar jahannama ba ne a nan duniya ne haka mutum zai zama cikin wannan azaba ce ilimin ka ya amfane ka tun a yanzu wasu sun nemi su dawo sun shiga azaban sun nemi su dawo duniya su gyara ba su sun dawo ba in an tafi an tafi kenan babu dawo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa alfa kun da salihatin ataha wa sayyi'atin danaha fil kitabi wa alfa ya samu kun da kullu Hakin. kowane kyakkyawan aiki a taha da ya aikata ta wato da ya aikata shi wani kyakkyawan aikin da kai za ka je ka samu ladansa a lahira wa sayyi'atin da kuma dukkan wani mummunan aiki ai wa kullu sayyi'atin kenan wa alfa kullu sayyi'atin zai samu duk wani mummunan aiki janaha da ya dace ta wato da ya aikata ta fil kitabi yana nan a cikin littafin zafayat to da haka duk wani kyakkyawan aiki da kai an riga an rubuta ma yanzu domin qawlin illa daihi rahimun atid akwai masu rubutawa akwai mai halarci wanda yake tare da kai mai kula da kai a daman kai na rubuta kyawun ayyuka sannan wa atin jana da kuma mummunan aiki da kaɗa ɗasa wato ka aikata shi ma akwai mala'ika a hannun hagun kai yana rubutawa إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليم هنا تنجي الأيض أنا نم أنا ربطا جفاك في الكتاب أتكلم الكتاب معنى أتكلم فائد منها وما كان أزوى بأبار ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد عشان تغير الصحف littafin ne zai dinga tashi ko yana zuwa wajen mai shi kawai sai ga mujirimi wanda duniya ta ruɗe shi wanda yake saba wa Allah idan ya gani sai ce wani wani irin fayil ne ba barin karami ko babba face ya kiyaye shi Allah ta'ala ce duk abin da kai ka ta zaka same shi a wuri Allah ta'ala bai zai zalunce ka ba man ya amal qada zarratin khairan yara wa man ya'mal qada zarratin sharran yara in alkhairi ne zaka samu ko ƙwayan zarra ne in sharri ne ma haka wa kullu insanin azzalnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ihtira' kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alayka hasiba to za a rakiya maka fa'izi kai da kanka ka karanta kai wa kanka jibali duk wanda yana jiran ka wani duniya kuma Ina nan yana jiran mu to tunanin wa'annan abubuwan sai za su na maka duniya ba kawai wani? sai su karanta maka duniyan su walakanta maka ita sai zama ka kwantar da ka ba za ka sha wahala a duniyan ba ma don duniyar ba wani abu bane ba za ta ɗaga maka hankali ba saboda haka ayyukanka duk gaba ɗayansu za ka same su ranar da kyakkyawa da mummuna in kyakkyawan ya rinjaya aljanna za ka tafi idan mummunan ya wuta za ka tafi shine alwazan kenan shine awon ayyukan bai ba an yi hisabi ake wannan wal waznu yawma idin al-haq فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون tabbas sai an yi wannan in kyakkyawan ya rinjaya to za ka tafi ka rabbanta aljanna za ka tafi وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فذاك يا سن رأيوا أن تكي تهدجيا وأن زي تمسو إلى in ko mummunan ne irin jaya da mutum ya shiga uku ba tafi wutar jahannama ba ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya nawan hamiya ko zaka zaka tafi wato ainihin wutar jahannama in ka je wutar jahannama ko manta da dukkan wayannan abubuwan gaba da jin daɗin da kai a duniya da gidajen da ka zauna da abincin da ka ci mai kyau da tufafin da ka sa duk ya zama tarihi ka manta tsomawa ɗaya kamar yadda darasinmu da ya gabata wani za a tsoma mutum sabgatan wa tsomawa ɗaya a wutan aka ɗauko shi ce fi kwashen wahala a duniya amma sai ka taɓa jin ni'ima akwai ni'iman da ka taɓa ji a duniya ya ce wallahi ni ba wata ni'iman da taɓa ji a duniya kuma ya fi kowa jin ni'ima a duniya tsomawa ɗaya a wuta ya mantar da shi duk daɗin da ya to in ku wannan daɗin za ka manta da shi don me zai buɗe ka in ka same shi shi kenan in baka samu ba me zai ɗaga maka hankali in dai ka samu ɗan abin da za ka ce riƙe maka cikin ka meye matsala raƙifu kumfin wahidin ta'kuluhu fi zawiya wa ma'ukubin baridin tashrabuhu min safiya wa mudhakun tadrusuhu muntadikan li sariya wa ghurfatun khaliyatun ainuka anha radiya khairu min al-usul al-aliya wa ba'da za tusla bi narin amin zan samu ɗan guntun gurasan ka ɗan guntun birejinka, da ɗan ruwanka ka sha mai sanyi ka samu ɗan ɗaki wanda za ka bota wa Allah a ciki da ginshiki na masallaci wanda za ka jingina da shi ka karanta alkur'ani wallah ya fi maka duk wani na manya-manyan gidaje idan a ƙarshe za a je a saka a wutar gasin nan duk wannan ba wani wa wani sai ka zai mutu ya je lahira ka zaune ya gane duk shirme ne in ya zo maka ba tare da ya taba addinin ka ba babu laifi sai kara maka nutsuwa amma duk abin da zai taba addinin ka ya rike maka tsoron Allah bai da wani amfani za ka manta da shi in ka je lafiya ماذا يقول لقد آن التزود إن أقلنا وأخذ الحظ من باقي الشباب لقد آن التزود in أقلنا lokacin yin guzuri da ta tazawo lokacin yin guzuri ya yi in akalla idan mun hankalta in muna da hankali to lokacin da za mu yi guzurin tafiya lahira fa ya yi wa akhdul hazmi da rikon babbar rabo na kyawun ayyuka min baki shababi daga ragowar kuruciyar mutum na yin kuruciyar ta wuce kuma za a samu matsala lokacin da za ka yi guzuri zuwa lahira ya yi ubangiji ta lati wata zawwadu fa inna khairar zaɗi takawa ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah ba ka da wani abu da ya wuce tsoron Allah wani ba su takawa ka kai? to tsoron Allah ya zama maka riga wato baka riga kamar da ba za ka fita tsirara ba haka nan kuma ya zama koyaushe kana tare da tsoron Allah to sai wannan lokacin guzuri amma fa in ka hankalta in akalla in mun hankalta wanda bai hankalta ba zai ba wanda bai gane ba zai yi ba to kuma sai ka je rahiran ka gane kuma gane wanda bai zai amfani ba ah, yanzu idan daga garin nan za ka tafi kano ba sai ka yi guzuri ba in za ka je maka za ka tafi ba guzuri ne to da allah da lahira da maka ina bi nisa da lahira da maka ina bi nisa me yasa in za ka je maka sai da guzuri in baka da guzuri ka ita ka je saboda me yasa ba ka je maka ba guzuri ba kana tsoron halaka me yasa ba ka tafi lagos ba guzuri ba kana tsoron halaka to lahira ne za ka tafi mata ba guzuri kuma ka kwashe lafiya za ka haɗa nisan ne ta san iya nisan lahira ba ka sani ba sai kai guzuri ta zan wallin lazi la budda minhu fa inna al-mauta miqatu al-ibadi fatandamu in ta bi ghairi zadin wa tashqa id yunadika al-munadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi kai guzuri dole za ka mutu dole za ka mutu yace wallahi za ka yi nadama idan ka tafi babu guzuri za ka yi nadama in ka tafi lahira baka da guzuri ko a nan duniya ka yi tafiya baka da guzuri wallahi sai ka yi nadama bayan sana lahira sannan akwai bayan allah da suna nan suna yin guzuri kuma tafiyar ku ɗaya to ta yaya za ka haɗa tafiya da su suna da guzuri ba za su baka guzurin ba don a lahira ba mai baka ladansa kai kuma ka yadda ka yi wannan tafiyan ba tare da guzuri ba in dai kana da hankali kaga ka jawa kanka wahala ne to lokacin yin guzuri na yi guzuri na ibada guzuri na tsoron Allah kauracewa sabon Allah idan kana son ka samu babbar rabo gobe kiyama ko ka tsira ranar alkiyama sannan wa aqul hadd min baqi shabab ka riƙi rabonka na ibada na tsoron Allah daga rabuwan kuruciyan wato ita kuruciyan ita ce mahalli na cikin ƙarfin mutum kuma idan a yanzu ba ka gyara kanka ba kana matashi to in ka girma haka kuma za ka zama tsohon banza ne kawai man shabba ala shay in shabba alai duk wanda ya tashi akan abu to zai furfura akan abu in dai ka zama matashin banza to karshen ta in ba sa ba za ka zama tsohon banza amma a ce matashin kirki tun da ka taso kai bawan Allah ne mutumin kirki kuma a ce ka ta zama tsufan banza yana da wuya wannan an ce ka nuna ba za ka iya nunawa ba ba za ka iya nunawa ba duk wanda ya taso bawan Allah mutumin kirki to za ga Allah galibi Allah yana taimaka sa har ya tsofa akan haka to ce sa idan baka yi amfani da wannan kuruciyan ba Allah zai tambaye ka ranar kiyama kuma yadda zuwa hadisi la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi ma afna wa an shababihi ma abla wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa ma anfaqahu ranar kiyama Allah zai tsaye da kai ya maka tambayi guda hudu ya ta karar da rayuwarka cikin neman duniya ko neman lahira ya ta karar da kuruciyanka ta ya ka tsofar da ita cikin neman lahira ko neman duniya kawai sai Allah ya tambaye ka arzikin da ka tara ya ya ka tiyar da shi fi sabilillahi ko a barna iliminka ai iliminka ya kai aiki da shi kai aiki da ilimin ka ko baka yi ba sai Allah ya tambaye ka arzikin ka kuma ta ina ka tara shi kuma ya tafiyar da shi tambaya duniya akan arzikin duniya min aina min aina tasabahu wa bima anfaqa ya ka tara shi halal da haram ko halal ne ko haram sannan ya ka tafiyar da shi ciyarwa ne kyau ko marar kyau kuma baka tafiyar din ba duk sai Allah ya tambaye ka to kuruciya abu ne mai muhimmanci ka yi amfani da wannan damar duk wanda kaga can gaban yayi kyau za ka samu tun daga ƙasan ne shiga tun daga ƙasa za ka ƙoƙari ka fahimci addini ka kana matashi ka saba da ibada kana matashi in ka tsufa shi kenan ta zama jini da tsoka ko sana'a ne tun kana matashi ka tsaya ka sana'ar sana'arka Sana'ar ka ko kana matashi sai in ka girma sai ka ci moriyanta amma sai ka tsufa ka ce za ka yi sana'a wallahi yan mata sun zo shagon ka ba su sai kayan ka ba wucewa za su ka je ka kasa kaya ka gani a kasuwa bayan ka tsofa irin kayan mata yan mata sun zo kawai zai su wuce idan matasa ne ba su kai wannan dattijo ne su wuce amma da za ka ajiye wani matashi a wurin kuma sai ka gana zuwa ana sayan kayan to komi tun kana in ka riga ka tara kuma ba ba shi kenan ba in ka riga tun kana matashi to haka nan shi ma kirkin shi ma ibadan shi ma tsoron Allah tun mutu yana mataki zai koye ke zama jini da tsoka shi nan bayan ya tsofa bai da wani damuwa to kai amfani da wannan idan kurusiyan ta wuce ba za ta dawo ba sun ce wannan shababu hamidatan ayyamuhu dauka kana zalika yusra aw yarju kurusiyan ta gushe kwanakin ta abun yabo ina ma za a iya sayen ta ko ta dawo ba a kai da samartaka kuma ba ta dawowa in ta tafi haihata yarkaibu zujaji idan faha wa yaudu shaykhun fi shababi ruhad kama yanda gidan din tafaffata shi baraka ita ka dona ke dawo kama yanda yake adawa to aka ne mutu tsofa bare sake dawa mata shi sai dai ka ga cewa da mu ne kaza da mu ne kaza wa asbatu kuntiyan wa asbatu ajinan wa sharru khitali mar'i kuntu wa ajinu sai ga ti a da mun yi kaza da mu ne kaza amma ya gara ya bara ka iya tashi ba sai ka dogara da hannayen wannan shi ne mafi sharrin ko ba baya da amma in da ka yi abin kuma shi kenan ala laita shababa ya udu yawman fa ukhbiruhu ma fa al mashi wani tsohon tsohon ta ina ma a ce samartaka na za ta dawo in ba ta labarin abin da kurkura ta mini abin da tsohuwa na mini abin da da kana iya yin sai zo ya gagare ka to ka ji tsoron Allah tun kana matashi ya tabbata a jikin bukari da mutum cikin mutum bakwai wanda ubangiji ta'ala zai sa su a inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita to akwai shafin na shafi filla wato mataki da ya tashi cikin bautan Allah shi duk rikicin da ake na ranar alkiyama da tashin hankalin nan ina nan karkashin inuwa al'arshi ko ina nutsuwa ina cikin nutsuwansa saboda tun da ya tashi cikin ibada ne wannan bai zai gagare ka ba kuma bai zai hana maka jin daɗin rayuwarsa ba ai ma rayuwar tana da daɗi ne in ta mutumin kirki ne amma ka zama mutum banza ba ni daɗin da take da shi harfin ta'i harfin ta wato zai tuna da suka kare da tawo yace fa uku kulli shay'in nahnu fihi min al-jam'i al-khafif ila al-shatati wa ma khudnahu min hilin wa hilmin fi fi al-banin al wa يوزع wa fi وفي lam وفي bi لم wa qimati habatin qabla al-mamati وتنسان الأحبة بعد عشر وقد صرنا عظاما باليات كأننا لم نعاشرهم بود ولم يكن فيه مخل موالي فأقبى كل شيء ما ليس كرشان كون أبو فا نحن فيه دمك سكنسا من الجمع ندق دوكيا من يوى الكثيف من يوى إلى الشتات إذوى غتيت تاواني وتدوكيا عندك تعرى كثيرا كنا سكنسا to sai ta fa za zo a watsa ta za zo a wawwatsa ta ne za a zo a rarraba ta ina za a kai ta za a ba magada magada za a ba duk ƙarshen dai tara dukiya ka tara ka tara za ka mutu ka bari a zo a watsa ta kuma an ba wa matanka kaza ya'yanka kaza iyayenka kaza in suna raye suwa ne kaza suwa ne kaza in ba dangi na kusa ma akwai dangi na nesa su babbani da sauransu ko ƴaƴan babbani da ƴaƴan ƴan uwa duk za a watsa ta abin da kai kaɗai ka mallaka sai a zuwa a ba mutum talatin arba'in kuma ya ishe su so da duk abin da ka tara na dukiya mai yawa ka sani a ƙarshe za a watsa shi shi ne za ka mutu ka bar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali min mali kowanne ku ya fi son dukiyarsa dukiyar magajinsa akan dukiyar kowa yana fifita dukiyar wani dukiyar da zai bari a gada akan dukiyarsa ta sai suka ce sallallahu ai kowa yana fi son dukiyarsa akan na magadan sai ce malu kama kaddamta wa malu warithika ma akhar ai dukiyar ka shine wanda kai amfani da shi wanda ka bari baka yi amfani da shi ko na magajinka ne na wanda zai gada ne amma shi kake ta tattarewa ko abin da ke cikin akawun ɗinka da ba ka son a sani ma da abin da ka tara filaye da gidaje ba ka son ka taɓa su ba za ka so ka sai da su ba in kan zai an ce za ka fara sai da ƙadarorinka to bala'i ya same ka kuma ba za ka so bala'in ya same ka ba ka ƙara ƙadaran nan ka sai wancan duk magada kake tarawa kaga ka fi son wannan kuma ka fi son wannan akan ne akan wanda akan akan wanda kake kashewa sai sa ga wani hadisin yace kullum ibn Adamu mali mali wa innama ma duka ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw fa ambaita kana cewa dukiya ta dukiya ai dukiya ka shine abin da kake tare ka ka tabbata wannan ka more ita amfani ko ka sai riga ka sa ta tuba ka more ko kai sadaka da shi ka tayar fi sabilillahi wannan yana can lahira yana jiran ka amma duk abin da ba wannan ba ma cewa zalika fa anta zahibun wa tarikuhu lin-nas duk abin da ba nan ba za ka tafi ka baro mutane wani za ka barwa ko wane ne oho don a magajan kan ma wasu za su riga ka mutuwa amma dai za ka tafi bari. in ba ka da magajan ma za a riba ta fi sabi lillahi to amma kaga dukiyar magajan su kake ta tattarewa wannan mai yawan da shi kake ta gadinta kana ta damuwa a kanta amma kuma wani kake wa gadi ba kai za ka ci moran wannan dan wannan da kake kashe wanda shi ne wanda kake moran shi ne wanda ke umara ma'ana kada tara dukiya ya shagaltar da kai ga barin addininka ko ibadanka kai ta wahala kana ta wahala kana tara amma ba kai zaka murawa kuma idan aka zo aka yi gadon kuma shikenan su za su shiga daula kowa zai shiga daula shi zai more ta kai kuma kana can ana yi maka hisabi yasa ma da yake wa ma ku min hildin wa hilmin يوزع في البنين وفي البنات وما قلنا ومن بك min من na halal. wa hirmin da kuma na haramun Yi za'u za a riba shi fil a yaya maza wa fil da yaya mata duk abin da ka tara halal da haram za a zo a riba wa yayanka maza da mata sai ya rage kai kuma za a maka hisabi a kan tsaranin alkiyama ka duba ikon ala. yanzu dukiyar da kai sadaka da ita ko kai kyauta da ita ko ka cinye ta shikenan ba wani hisabi kuma da ya rage don babu ita amma abin da ka barin wanda ba ku moran ba wanda wani ne zai more shi to kai kuma a kansa za a maka misali a kansa to da haka za a tambaye ka a tambaye ka kan wannan a tambaye ka shi kuma yana can daula yana cin daulan Ya'yanka na walwala sun manta ma da kai domin idan kana da zuciya sai ka mutu ko dan bakin cikin na dan lokaci ne ana raba gado kawai kuwa zai ji ya sake kawai da yana cikin takura sai ji kawai ya sake to kai kuma ana can ana maka tambaya ɗaya bayan ɗaya ana maka hisabi da gidajen da ka gina da filayen da ka saya da motocinka da abubuwan da ka bari idan kuma dukiyan ta haramun ne ko ka ciyar da ita sai an tambaye ka ranar jihar dukiya ta haramun da ka tara ko ka kashe ta sai an tambaye ka ita kuma in kuma duk haramun ne ko hisabi ma ba za baka ba wutar nama za a jefa ka don halalu ha hisabun wa haramu ha iqabun ta halal din ne za a tsaya ma in akwai takula halal da haram a tsaya ana lissafi amma in duka haramun ne wani sauraron ka ma za a yi sai wutar jihar nama kawai to da ka tara haramun shine ma'anan min aina tasabahu wa fima anfaqa ya ta nema aina ka siya in ka ciyar haramun za a tambaye ka ka nema ta haramun za a tambaye ka amma ka nema ta halal ka ciyar fi sabilillahi dan kawai zaka je ka samu wani tambayan ka kuma ai an gani abu ne a zahiri halal ne kuma ka ciyar fi sabilillahi amma wanda ka barin kuma ko halal ne zai an tambaye ka sai an maka hisabi a kan sai an maka hisabi kuma idan an maka hisabi yana da wuya ka kai labari don maza kuma ya ce man nuqisha hisabu uziba wanda aka masa dalla dalla hisabi za a masa azaba man ba uziba so da haka kana nan a maka dalla dalla a ƙarfi a zo a zartar da kai a kan dukiya wani kuma yana can yana walwala 'ya'yanka maza da mata da iyalinka suna nan suna walwala a cikinta. sai kai kuma kana nan cikin azaba da tashin hankali a kan wannan dukiya to in ko haka ne me zai daga maka hankali a duniya ka tara abin da ma ba za ka iya amfani da shi ba kwata har ka mutu ba za ka iya cinye shi ƴaƴanka nan kuma idan ka bar musu dukiya wanda Allah ya kaddara dama mai arziki ne shi ne kawai zai iya arziki a wannan dukiyar gadon wanda dama talauci Allah ya kaddara masa kanya an kara kawai dukiyar ta kare shi yasa wasu ma suke cewa wai wa dukiyar gado ba ta da albarka ha ba ba tana da albarka sai dai kawai in kai din ba mai arziki ba ne ko ka same ta ba za ka ga albarkanta ba za ta kare in kuma kai Allah ya kaddara maka arziki sai ta yi albarkan daga nan wannan dukiyar sai ka tashi ka zama mai arziki domin mutum zai iya maka alheri ya maka kyautan dukiya amma bai isi azurka kawa. ba kun fahimci bambanci yanzu idan mutum ya gaji miliyan ɗari ba shi ne ya yi kuɗi ba ba shi ne ya A'a, a duba a gani zuwa shekara biyu uku goma ita na nan in ta kare kaga nan ba mai arziki ba ne in kuma ta kare yaduwa to Allah ne ya azurka shi idan na ɗauki jari na baka miliyon ashirin na ce kai jari kuɗi na baka ba azurka ka ne ba sai a kama tuyawa idan kai ne Allah ya kaddara maka arzikin kafin baɗi sai ta zama miliyan arba'in kafin wata shekara sai a dinga ba ka cikin masu kuɗi to kaga dama Allah ya kaddara maka arziki to Allah ne baka arzikin ni dai na baka mai jani in ko kai ba mai arzikin ba ne ɗauki miliyan ashirin na baka baɗin an zo aka zuba ga ta za miliyan goma wata shekaran biyar a haka sai ka dawo baka da titi saboda ban isa na azirta ka ba da zan sake ɗaukar miliyan ashirin ma in baka na dai rage maka wahala ne amma ba zan ba zan ban sai sa in mai da kai ka zo mai arziki ba nan ma za ta kare to kaga sai arziki na Allah ne to shi yasa an yi gadon kuma wanda Allah ya kaddara mai arziki ne abun ya tsore wanda ba mai arziki bane kuma haka abun zai tafi to kaga ƴaƴan kan baka isa ka azurta su ba sai dai ka bar musu me ka bar musu dukiya wanda Allah ya kaddara mai arziki ne ya zama mai arziki to da haka za a riba ta fil banina wa fil banat sai ce wa fi man lam nu'ahhiluhu bi falsi wato ga wanda ba mu shi da kobo ba falsin fulus su ne ƙananan kuɗi duk da nan ya ce dirham bai kai dirhami ba wa fi man lan nu'ahdiru ko ka ce nuwahiru wato wanda ba mu tantantar da shi bi falsin ya samu kobon ka ba shine mafi karancin kuɗi kobon ka ba sai ka ga ma an bashi wa qimati habbatin da wanda bai cancanci kiman kwayan hatsi ba na dukiyarka kabda mamaki kafin ka mutu sai ka ga shi ma samu yabo ne ma na wannan magana ko dai akwai su yan uwanka wanda ba sa jin dadin dukiyarka sai kana ganin kai baraka ba su ba suna nan suna nesa ne suna shan wahala kafin ka mutu duk yan uwanka na kusa sai su mutu kana mutuwa su za a dauka ba su dukiya kai a tunaninka yayinka ne kanninka ne ko ya'yan yayinka ko ya'yan bakwaninka ba su da rabo a dukiyanka to ya'yanka din sun mutu jikokinka babu babanka babu babbanka wai sai a zo a ba su dukiya kaga fi manan nu atilu bi falsi ke ko kuma a'a ƴaƴanka aka ba wa dukiya suna da abokanai wanda bai wani ma bai isa ba kusa da kai ba ballanta na yi tsammanin wani abu a wurinka sai nan su sun shiga daula ya kaga sun jawo wannan abokin an jawo wancan dan uwa na nesa wani ma da zai matso kusa da shi ba bai san shi ba ma sai da ya shiga daula ta sai matso kusa da shi sai kaga da shi yake cin arziki kaga ba kai tsammani zai ci kudin ka ba amma yanzu yanzu yana ci saboda gado ya ka kudin ko ka saki matarka ta gaji kudi mai yawa wani ya zo ya me ya aure ta ya zo shiga daula ila gidan da kake kake kwana da ita nan zai zo dakin ka kan gadon ka. ne ya shiga dauda kawai da miskini ne yanzu ya zama mai kuɗi duk abin da yake so matar za ta ba shi in yana son sa in tana son so da haka shikenan shi ma shiga dauda ka. amma da kana raye bai sai matso kusa da kai ba ka tunanin zai samu kwamon ka amma ya samu to wannan shi tunawa abin duniya ba wani abu wani ke makiyin ka ma zai iya ne zai iya ci in a yanzu ka ana shi nan gaba zai iya samu saboda haka shi ne wafi ake da bi fani ko kwabo daya ko iman kwayan hatsi kafin ka mutu baka kana ganin bai cancanta ba amma kuma sai a zo a bashi na Allah ya sanya akwai rabonsa a ciki zai yi alaka da waɗanda suka gada ko kuma yayin masu gadon ba sa nan na nesa ne baka tsammanin su zo su gada su kwashe su shiga cikin daula sai ce watan sanar ahibbatu ba da ashirin wa kafirna izaman bariyati watan sanar ahibbatu masoyanmu za su mace da mu ba da ashirin bayan kwana goma ko wata goma ko shekara goma kuma shekara goma na da su wato bayan wani dan lokaci malam bai faɗi watanni ko ko abin nan bayan kwana goma wani ya manta da kai masoyinka ne bayan kwana goma ya shiga harkokinsa wani wata goma wani shekara goma wanda ma ya kai shekara goma kan karya manta da ka ai sai dai ɗanka wanda dama kai ne gatansa da kare su ya shiga talauci na shekara goma kullum bukatarsa ta tashi ƙila zai tina ka amma in dukiya ka bar masa kan duk bukatunsa na biya wani su yi za a shekara goma a ba za a shekara goma ba idan matarka ne ka sake ka mutu ka bar ta je ta auri wanda ya fi ka kuɗi tun yaushe kwana goma ta manta da kai ɗan lokaci kaɗan ta manta da kai in ta samu dauda ta samu wanda ya fika ka shi kenan duk bakin cikin ne yanzu ya wuce kila ma zuciyar ta ce Allah mata canji mafi alkhairi ita kan gara mutuwan ma ta fita daga wahalar duniya shi dan zai ga mata wannan to kaga duniya kenan sau da haka wanda baka tamma wanda kake ga masoyinka ne zai zai manta ya kama harkokinsa kawai iya kwana uku ne ba an karbi me an karbi gaisuwa kowa ya buɗe sai ya ji ya kama harkokinsa kawai ana wasa da dariya ko ana dariya da kwastoma yaje yana wasa da dariya da matansa da 'ya'yansa shi kenan manta da kai an gama lokacin da aka yi mutuwa za ka ji kamar duniyar za ta tashi maka in na kusa da kai ne amma bayan yan kwanaki shi kenan ballantana dama kuma yana tare da kai saboda dukiyanka ne ba wani alaƙa ta dankon zumunci mai ƙarfi a tare da abin na tsakanin tuni zai manta da kai yace wa qafkirna izaman baliyati mun zama alhali mun zama izaman kasassu baliyatin kashi jijjiga ku to da haka ana samu a kabari mun zama kashi izaman kashi kasusuwa jijjiga ku kowa ma kowa ya manta da mu in ma wani bai manta ba daga baya manta to da haka shi kenan kenan ka mutu ka zama kashi kuma kashin ya diddige kowa da kowa ya manta da kai a ƙarshe kuma zuwa ta da wannan kashi to idan har duk jin daɗin da kai a duniya da rigar da kasa da gidan da ka shiga da mota da abincin da ka kace a ƙarshe za a sa ka a kabari kuma kabarin ya rufta da kai bayan yan kwanaki itace aka sa ne tukunya ne jini aka ko menene sai ya rufta da kai inda za a zo bayan kwanaki ko watanni za a samu ya rufta nan duk naman ka ya zama mai ƙasa ya zama tsutsa kaki ya cicciki nan fa babu kai sai dai an zo tashi alƙiyama a sake ta da kai to menene kake ta gina jikinka kuma wannan abun ya ruɗe ka kana bata wa kanka lokaci duk abin da kake ƙarshe dai tsutsa ne za ta zo ta shafe ka kawai tsutsa za ka zama kuma ba yadda za a sai an kai ka makabarta an ji an so na kabari an bunne ka ko menene lokacin da ka zama haka ko ni mai tuna kan ne ba mana yace ka anna lam nu'ashirhum biwuddin wa lam yakun fihi mukhillun muwadi ka anna kai ka ce mu lam nu'ashirhu ba mu yi mu'amala lam nu'ashirhum ba mu mu'amala da mutanen ba biwuddin da soyayya haka za ku manta da mu mutu kaman da babu wata alaka ta abokantaka ko ta soyayya ko ta yin wata ga tsakanin mu wa lam yakun fihi mukhillun kai ka ce a cikin su babu khillun aboki muwadi wanda yake bin ka a ra'ayi shine ma'anar muwadi muwati shine muwati mutsawai ka sa abokanin kafin da ra'ayin ku ke zama ɗaya to ya fi daɗi in ka faɗa shi ma faɗa shi kenan sai abun ku ya tafi daidai to shi shine mu muwati daga wata yuwati muwati so da haka kaman ba kaman bai kasance khillun dan uwa muwatin mai dace wanda ra'ayin ku ya zo ɗaya ba wanda ra'ayin sai dace da naka ba kuka fahimci juna ba kenan ya manta da kai gaba ɗaya kowace abokantaka za ta kare to wannan ka tina da wannan bidiyon da duniyar nan ta shagaltar da kai da wani ɗaukakan da ka samu in ka riga ka mutu shikenan an gama yaren ma za su shiga wani hali za a manta da su ma to kuma kowa haka ne har ka ɗauka wai ni daban wani daban kawai ka yi ƙoƙari ka gina lahiranka kawai ‘ya'yanka da matanka kai tawakkali ga Allah ubangiji ta ala zai jibinci al'amuransu in kaji tsoron Allah Allah zai ba su mafita wadda haka wannan shine duniya amma idan ka biye mata kuma za ka shagala ɗin ka je ka halaka a cikinta kuma ka yi asarar lahiran ka gaba ɗaya ubangiji ta ala kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani da tsaron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.